kunnan kashi kunnan kashi mai kunnan kashi masallaci baya a jin maganar kowa duniya ta bakin magana Assalamu alaikum. Ni magana gamba karmami gabasa local government jihar Kano wanda ake min lakabi da ɗanbar ya malikar mulki zuljalali wal ikrami shi ya saukar da maganin kowace irin cuta. Wannan magani na HIV da nake maganar sa a halin yanzu wasu sun gwada yi musu amfani har ma suna gaya wasu wasu kuma labarin sakin ji wasu kuma sun karkata ne akan wanda za a sha cutar ta kwanta. to wannan maganin da na gaje shi a wajen sarkin aska abdallah da yardar allah in dai mai larurar cuta mai kare garkuwar jiki ya amfani da shi maganin yana ratsa asalin jininsa da garkuwar jikinsa ya yanko cutar ta kone da yardar allah wanda aka ce ya kamu da wannan larura ta hiv ta hanyar aure wannan kalan maganin muke shi, wannan aka ce ya haɗu da wannan larura ta zamani ta hanyar da bai ma san ta inda ya same ta ba wannan kalar maganin muke ba shi sannan mukan yi kira ga waɗanda muka ba su magani suka warke wannan ne idan suka yi amfani da shi maganin yakan kasancewa garkuwa a tare da su da yardar allah cutar ba sa ƙara ɗaukar ko da a wani guri idan ana maganar maganin rigakafin hiv wasu abin sai ba su mamaki to allah cikin ikonsa wannan shine rigakafin cutar HIV da yardar Allah mutum ya amfani da shi Allah cikin ikonsa matukar maganin ya latsa jikinsa sai dai ji ana tarishin ta a jikin wani daga shekara ɗaya har zuwa shekara sittin babban mutum namiji ko mace wannan Allah ya jarabce shi da larurar sikila Allah cikin ikonsa muka ɗau wannan kalar maganin muka ba shi ya latsa jininsa cutar tana kasancewa tarihi a tare da shi ma'aurata guda biyu waɗanda Allah ya jarabce su da larurar sikila kuma suke tunanin haifar yaro mai cutar Allah cikin ikonsa matukar suka yi amfani da wannan maganin cutar ba za ta ratsa asalin jininsa ba ma'ana ba zai ɗauke ta ba babban mutum wannan Allah ya jarabce shi ma da larurar sikila tun daga shekara ɗaya zuwa shekara sittin matukar maka ba shi wannan maganin ya yi amfani da shi ya latsa jininsa cutar tana kasancewa tarihi a tare da shi da yardar Allah zaba da magani ɗon Allah yi da hende idamuwa mako babban adres ɗin yana a garin karma mu jihar Kano karamar hukumar gabasawa muna a unguwar liman auzunawa gidan maryam yau. mazauna garin gombe muna nan a cikin garin billiri unguwar fushiya muna yin aiki duk ranar juma'a da kuma ranar asabar mazauna jihar borno muna a unguwar gwange layin tanki Idan abubakar sarkin aska muna yin aiki duk ranar litinin da kuma ranar talata mazauna kasar chadi muna garin jammaina unguwar gasi daidai assembly wajen abubakar ɗan baiwa. wanda suke a birnin tarayya abuja muna nan a area 1 afu kwatas a nan ma muna aiki ranar juma'a da asabar wanda suke can kasar ghana muna nan a garin kumasi daidai roundabout na transformer mazauna jamhuriyar Nijar za su samu wakilinmu Malam Abdul Jalal mai tarare na garin Geci. Masu neman mu idan buƙatar hakan ta tashi muna amfani da lambar waya kamar haka. Masu neman ƙarin bayani ta wasa. Muna da lambobi kamar haka. muna da sahalewa na hukumomi daban-daban shi yasa aka yi mana rista shaidar cewar maganin yanayi Zainab. Sani. Shacci ya kofar gidana? Ba dole ka ganna a kofar gidanka ba, Malam Ya'u duk abin da kake yi to yana dawo min kai ne wai mai daukan mijina ka kai shi kofar gidan yan mata yan mata wai kuna zuwa zance kana zuwa ne mamishi aure to kai awa zaka nema mishi aure waye kai <laughs> Allah da iko yanzu Zainab ce ce kika zo kike buɗe baki faɗa wannan kalama kin manta na je kofar gidanku in muku masala ki koma gidanki ta inda kike ga ba sai kike fita kika ga mun dawa ina ruwanka da rashin komawa ta gidan shi me abin da ya shafi ka tsakanin abin da ke tsakanin miji da mata eh na ki in koma gidan nashi sai ya san muhimmanci na idan ina da rana zai gani yanzu ni duk ba wannan ne ta kawo ni kofar gidanka ba tsakani na zo in yi maka da Usman domin Habiba ta je har gida ta same ni ta gaya min duk abin da kuke ciki wallahi tallahi kai gaggawar rabuwa da Usman idan baka rabu da Usman ba zan sa batar min da kai a yadda dan makullin wallahi duk duniya ba wanda ya isa ya gano inda kai Zainab ta Usman Usman na Zainab to ina gaya miki kare ki tasha sha ƙarya kare ki tasha ƙarya aure da nake nema Usman an riga an gama sai yanzu muke tsaya daura aure Musa bu dan zai iya budurwa an ita za mu aura masa sarka duk abin da zaki kuma sai dai ki ita kuma da ta je ta miki wannan ki ta murmur miki wannan budabin wallahi sai na gasa mata kujiya a hannu za ta san ni ta taba ta waye kai waye kai da zaka ga sa mata gujja an ai gaskiya ta zo ta faɗa banda shishigi da cususu da kwala kai a faranti cususu babu kwarjini ina abin da ya shafe ka da rayuwar shi kullum kai kenan ka dinga dora shi akan hanyar banza ba za ka bar shi ya rayuwar shi ta gari ba ba za ka bar shi ya rayu cikin mutanen arziki ba wallahi wallahi ka fita ido na kin gani da usman muke kare ba kin da nan ba wanda yake san sani ni nake son usman so daga ba zan taɓa bari usman ya taɓe ba ba zan taɓa bari ya tambari ba kuma wannan wannan gaurancin da kika sa a ciki sai na fudda shi daga cikin wannan gaurancin kina son sa dan kika gudu gida ki dawo mana in kin yi zuciya in kin yi fushi ki dawo gobe ba zan dawo gobe ba kuma ni da Usman wannan auren mutu karaba wallahi tallahi sai dai ya mutu ko ni in mutu amma ku yan gutsuri tsoma yan banin kucin kucin kucin ba ku isa ku kashe wannan auren ba wallahi gani kina gani wata za ta wuce shiga ɗakin ki sirri ƙaryarka ta sha ƙarya malam ya'u wallahi nan gani nan bari walelan mu zuru da hanta kuciya to mu zuba da ke ke mu zuba da ke baki san malam ya'u bane ai da ba ki gani billahi da za ki gani in ce ce ni ma ni ne ni kuma ruwan da kai ne inda duk ka zaka suka zaku ko za ka za ku sai a dawo da ni ne din dai daram ban za fara za Munafuka kin fito? To duk abin da kika kudura na ji. Wai ke ce da tattakawa ki je gidan su Zainab ki gaya mata wai ana nema Usman aure. To an nema masa aura. Duk abin da za ku an nema mu aura. Ni baba yawo kai hakuri abin bai kai ga haka ba. Kawai dai gani ne abun kamar za a kashe wani auren ne shi yasa nake bari in je kawai in fada. Saboda za a ma aure shi ne ke bagana za a kashe masa za a kashe wani auren? Wani tsohon matarsa ce yan sabuwa za a sake masa kuma abu an riga an yi an gama sabuwar budo za mu ma dan tana gani kuma ta shige ɗakin ta duk wani abinci da yake a nan unguwa ba abin da baya zuwa kunnen mu a nan da in kika zaga wuri ne kika kashe ni kuma babu ya ƙwarai kuwa rufa min asiri ni ba wani auren da na kashe to mutane sun shaida a nan unguwa sun shaida ki duk layin da kika ba sai aure ya mutu ko kike ba sani bane ne Ki kike kanki da munafunci munafunci baya ci a wannan zamanin ai hakuri dai yanzu babu yawo lakin hakura sai oh kaga kaga kaga bulabuka kaga ni gidan gidansu ma gane ta kyauren gidansu ma sai da rike ta ya san kada ka tafi gidan saboda mulakuncin ta yawa to billahi ladhi in baki tubo wutar ki daban gara ma ki tuba ki ba Allah ki daina abin da yake yi haba kuma in kece ni ne in kece ni ma ni ne mu zuba da ke magani gani wallahi kika ke zaman garin nan sai ya gagare ki ina gajiya mun gode wa Allah kin ga kwana biyu ban so ba ko wallahi dai na ji kiro kuma ina ta cibiyan ka dai ba labari eh to abin da ya faru shine da yake na je ya mai ne an bani a hot eh a hot suka bani na na na ema transport ne suka ban a hot saboda akwai wani amini na aboki na Alai Ibrahim Tambari to daga nan kuma sai na je Jamis suka dan yi interview da ni daga nan kuma to lokacin da ina sauri dai na shiga america ban fi awa biyu america ba to sai na zo london to fitata daga london kuma sai na tara ana ruwa a london sai na tafi to south africa sai na ce to barin dan je dan huta a can kwana biyu shi yasa kika ji ni shiru ai lafiya lau dama na tafi na bar kikin ce zaki shawara ne gaskiya ne eh na ce barin zo ayi abin ayi a gama gaskiya dai na yi shawara kamar yadda na gaya maka hmm. kuma na zauna na yi tunani sai abin da ba zai ba. Na? Dama na ga miki nan shine Salim Transport. Tafiya asalin da akwai daɗi maganar cike ce sannun zuwa sannun ka dai balaguro za ku yi masha Allah balaguro za mu yi ta yawa maraba alhamdulillah ya zo gida ba dai ta za ka min da waɗannan kaya bugu da takalma ba. Idan tafiya zan yi kai za ka kai ni bari gaya maka wani abu wanda baka san shi ba. Wannan kamfani Salim Transport idan ka ji an ce kago kago ku ɗauki mutum ku ɗauki kayansa to shine salim transport don aka ba ruwanka kuma wannan takalman da kake gani su ne tafiyan nan in ba su ba inda zan je mara lafiya me faruwa ni bulaguro ne ya kama ni kuma aka ce min idan na zo salim transport zan tafi ciki lafiya baka lafiya yanzu dan Allah sai a ce ba za a dauki wannan takalman ba nan duk abin da ka tori shi in dai bai saba ma kaida ba to za a kai maka da shi kai bari ma in ƙara faɗa maka in ma tahiya kai ka bar kayan ka to za su isko ka lafiya lau to ka gaya masa ya fita daga harkata to kai hakuri kai ka fitar ga harkashi shi nan salim transport ba a hanya mai sa ya sanya bi tawaza ni to ran kai dade in ba shiga da takalman nan ba ah, ina wannan takalman ran kai dade a ce wa'annan takalman a ce ba zai shiga da su ba a kan cinya ta zan aje ah. na fahimce ka wannan motar tana da ka'ida akwai gurin ajiya dan adam kuma akwai gurin ajiya kaya zuwa hudun asuba ba ta yi mana komai wata zan kai same same walla kana na mata arango zanku zanku fallan no gaskiya ba zai yi me yasa dalili shine gaskiya ban gamsu da halayya halayya ta wace iri me nake me aka ce miki nayi wani irin hali nake ai shi dan adam ba a cewa yayi abu in bai yi ba in dai gaji an cewa na yayi to akwai kishin kishin a kan shi shi yasa ni gaskiya ban gamsu ba to baki san ana sharri ba kar ku rika yadda da mutane su zo su rinka gaya muku wane yayi kaza ko wane kaza yake duk irin waɗannan abubuwan su suke rikita suke rikita duniya ma midiya ka ce na ce abin da ba a yi ba mutum ya je ya dora gaibu ko ya ce ka mutu ko ya ce kaza duk irin wannan abubuwan su suke rikita duniya kuma mutum da ya san me ya je ya faɗa wallahi abin da zai gani a rayuwarsa ta duniya in ya je lahira ba zai aikata ba abin da baka ji ba baka gani ba kawai ka ce an yi wadai kuwa ai wannan ba wani abu bane a ce wai me wai da Allah me ce miki ina yi ki dubi girman Allah me aka ce miki ina yi to ni me za a ce min ina yi ni dai abin da na sani halayyar ka bata mini ba kawai ki ne halayyar ka bata mini ba ne kawai magana halina ne bai miki ba sai dai kuma a tara a gaba to ke. ba mamaki akwai budurwa a can gida ina ga za a samu a daji to ba komai mm. ba matsala shikenan ki je mm. ba matsala alhajin amerika barka da dawowa amene kamar yaya babanku kike yi wa sauran ma duk yayi tsatsa an kasa walza kun kasa yin walza tsatsa jitta ci sai kice yar wani ai ba komai rayuwa ce kuma kina nan zaki ta zama a haka kuma ni din da ake gani ya zan aura Diredi mai kyau doguwa factory AC Central Lock Alarim tafin gilas full auction. that why? Duniya za ta yi maka ɗauri ɗauri ɗauri ɗaurin goro. to me yasa ne duk inda na je neman aure sai a ce min kaza duk inda na je neman aure sai a ce min kaza amma ba matsala amma ba komai ba damuwa ba damuwa ba damuwa zan je ko gurguwa ce in samu auri gurguwa ai na san duk ƙaryarta mace dai ƙaryarta dai a ce wannan shigar a ce ba ta ba kowa ya ganni ya riga ya san cewa na haɗu na yi kwalabo iya kwalabo bari ta fito dama gorin da take kenan na wannan tun me ake ba dan na sa riga burin burin bane ke min yawa take ce min wai wani nan wani wai dattijo wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lafiya a maryam kake ƙara kiran sunana kamar ya kan na ƙara kiran sunanki to akan me zaka dinga kiran sunana me haɗi na da kai iya kwa dan uwan mahaifinki shi ya haɗa ni da ke kuma ya kamata ki gane wani abu guda ɗaya wanda nake so ki fahimta duk mutumin da yake so ya gama lafiya to ya bi mahaifansa shine tsira shine mafita amma me yasa bai haɗa ka da ƴaƴansa ba a ai da yake kin san ƴarsa tana da gabban jiki ba na son mace me me me me me shabarbar din jiki me garin jiki tubur tubus tubus tubus na fi son landin irin ki kin gane kake damu Wasan, men Wasai, alaka alaka ne ke nake designer wasai wallahi sai na ga kai wani za ko dai garaya za ka a no ai baki gane wani abu ba shi wannan da kika gani american design ne kenan wannan kuma england design wannan kuma pakistan wallahi ni sai na ga kamun kamama da mai nama eh, ina yin harkar ai ta ta ma ina yi sosai to me da ni kin san ni ko ta sana'a buga ta nake in dai zan samu to wallahi wallahi na sake ganin kafafuwan ka a kofar gidan nan wallahi duk abin da na samu kwada maka zan kai ko wuka na samu soka maka ita zan yi wallahi to masoyiya ta dan ta buga min wuka ai na san za ta jiya ta sai a eh sai ki kawo min banana banana a'a sai dai a sai dai watsa ma ruwan kwata baki bani banana minerals baki ban ba Jalaf. ba ki bani shawarma in ci ba sai dai abin da ya fi shawarma kuma in kika zo za ki bani shawarma a baki na in ci kin ga yadda zan miki shash shash in ba ki samu damuwa ba bari in samu sai in danyi yi mana selfie da za ka yi selfie din Allah ya kiyaye aka ka sa TikTok dai bani dina wallahi ba bani ba sai na bi ki ba dai ba matsala ina nan ba wanda ya sai ƙara zuwa kofar ku. ina nan kofar gidan ba ki kai kai kai Mahaukaci ya ce ashe kai ne ina yin lafiya lau an yi na kalan a lafiya lau alhamdulillah masha Allah a tunan zaki mamakin gani na a kudin amma ba abin mamaki kin san ni aminin mahaifi da Allah ina sa abin da zan gaya miki ki tsaya ki saurare da kullum masu basira kisa akwai yaro wanda ke cin Usman ko? Wani yaro Usman Kunnan ƙashi? Usman mai kunnan ƙashi. Kuna san dai akwai raɗe-raɗe na munafukai da za su ta yawo da bangon iri-iri wanda kuma munafuki ma wutarsa daban. Ina san ki kare hankali ina son al'amuran ku ne da su. Matsayin aminin ba. Kin fahimta? Ina son haɗa auren ku ne da Usman mai kunnan ƙashi a matsayin na aminin haifi. Wanda Usman mai kunnan ƙashi? Shi ba. To ka ga wannan magana ba ta ba ce iyayena ya kamata ka je ka samu. In ka amince? ko magana ta kare domin amincewa ki ake fara nema tukuna ba ba bace ka iyaye. Ta iya ɗan mai sauki ne. In ki ka amince magana ta kare Gaskiya dai su za ka samu. Wato lallai munafukai ba su da rana. munafiki bai ji daɗin halinsa ba Allah kyauta Salamu alaikum. Salamu alaikum. Zabiya! kin gane ni ni ne wanda kika tafawo da kuɗin a daidaita sau kwanaki. Kwarai da gaske na gane ka. ni a saboda hannu kuka yi faɗa da ɗan karuta ko? Yau wanda muka yi faɗa. Wanda muka yi faɗa da ma'aikata. Ai likkafa ta ci gaba yanzu. Kwari na tafi yanzu nake yin harkokina. Kin gane? Irin su Mudassir Abraza duk da kika su. tare muke marketing distributor da su muke kasuwanci. kin san garba karfi yayi shi ma abokin kasuwanci na ne kwanan nan ma na bashi miliyan biyar shi ma kin ga garba karfe akwai yan kuɗaɗe da ya karba a wajena saboda abokin business ina ne zai sayo wasu wani kango na dan bashi wasu kuɗi miliyan biyar kuma duk wani gidan mai da kika ga an sa aliko oil ai na yayana ne duk wani wahalan mai da ake to shi